أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم malama da yan uwa wanda suke tare da mu a wannan shiri mai albarka tattalin gida barkanmu da sake haɗuwa barka ka to masha Allahu idan ana tare da mu mun ɗauko series na tattalin gida ana na an tattauna abubuwa masu ɗimbin yawa so a yau ma insha Allahu ɗaurawa ne daga inda muka tsaya bayan mun yi maganan shi gida ɗin su wane ne a cikin gida yadda ake tattalin gida ɗin to ya kamata mu duba shi ainihin su waye suke zama a gida bi ma'ana iyali ya kashe-kashen iyalai suke sannan kuma zama yadda suke zama wanda suke zaune guri ɗaya wanda suke mabambanta daga mata sai miji alama za ki yi mana bayanin kashe-kashen su da kuma amfanin kowanne domin kowanne yana da amfani kuma watakila a samu rashin amfaninsa mm. so sai ya zama na kowa dai ya zaɓi wanda yake ga ne da irin tsarin su da al'ada insha Allah to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa to alhamdulillah kamar yadda malama ta yi bayani insha Allahu za mu yi ɗan bayani akan iyali tunda muka ce series ɗin zai magana ne akan tattalin gida to wancan satin mun yi satuttukan da suka gabata mun yi magana akan yadda eh, za a tattala gidan to yanzu kuma shi karan kanshi gida yana da bukatan iyali ɗin mana shi family ɗin kanshi gida ba a wa gida har sai da mutanen da ke cikin shi to mutanen da ke cikin wannan gida su ake ce mai iyali sannan wayanne mutane ne yawancinsu suna da alaka da eh, ma'ana suna da sanayya na jini ko suna da kusanci irin na jini a tsakaninsu akan iya samun 'ya'ya da iyayensu da ma kakanninsu a waje guda ɗaya to wannan shine asalin ma'anan shi kanshi iyali sai kuma iyali yakan kasu kashi-kashi akwai iyalin da suke zama a waje ɗaya wanda baba ne kawai da mama da yaransu wannan shi na turanci ake cewa nuclear family mm. akwai kuma extended family wanda su kuma uwa da uba da 'ya'yan mm. da ma watakila ya dukkanai mm. da iyayen baban mama na kakanni mm. ke. watakila ma har da su goganni to duka wannan kawune kawune yawwa za ki ga babban gida ne to wannan shi yake mai extended mana ya girmama ya fi karami ya fi wannan dan karamin nuclear family din to kowanne yana da nashi matsayin ko amfani da kuma challenges ma'ana dan matsalolin da ake iya samu wanda ba za a rasa ba to sanin amfanin kowane bangare na iyali na ko kuma ce na wannan kashe-kashe na iyali din yakan taimaka wa mutum ya gane ya zai ya san matsalar nuclear ya zai ya san matsalar extended mm. sannan ya zai ya san amfanin shi da rashin amfanin shi da kuma ya za ka in ka samu kanka a ciki domin kowane family yakan fara ne daga nuclear so idan ya fara daga miji da mata ya zama da 'ya'ya ya ci gaba shi ne zai haɓaka ya koma extended to duk wanda aka ce extended shine ke cewa babban gida mm. a hausa so gidan da kenan akwai babba da yake a shekaru sannan babba mm. a wajen faɗi ma'ana kenan yana mm. iya faɗin abu a ji to menene amfanin shi wannan nuclear family din ma'ana kenan gida wanda ya kasance daga baba ne da mama da 'ya'ya watakila na farko shine girman gidan bai da yawa ma'ana ba girman gini ba mutanen da ke cikin gidan yawan su bai da yawan da idan ana son tarbiyya zama na kwarai yana saurin samuwa saboda haka tun da gidan bai girma ba kana iya saka doka a bi dokan kana iya saka doka ka tabbatar da an bi dokan sannan kuma kana iya saka tsari kamar yadda muka yi magana kan hmm. tattalin gida kana iya saka tsari na cewa wannan timetable din ko kuma wannan eh, roster din shi kake so a bi kuma ya iya yiwa amma once ya zama extended family to gaskiya wannan eh, amfanin baya iya samuwa da sauki sai dai in an gina shi tun daga nuclear family sannan na biyu ana iya control na wannan gidan Mana kenan ana iya me sunan shi kula da duka mm. tsare-tsaren da ke cikin eh. gidan unlike ko kuma ce fiye da yadda inda extended family ne saboda idan gida ba da control mm. to gidan in ba ci sa'a ba tarbin gaba da zai lalace to wannan yana daga cikin amfanin shi sannan amfanin shi kuma na gaba shine eh, yawancin waɗanda suka samu kansu a cikin wannan iyalan ta kaɗin mm. sun fi kusanci da juna saboda za su kasance ne uwa ne uwarsu ɗaya mm. ubansu ɗaya mm, yawwa so wannan yawwa shakuwa ya fi sauƙin samuwa a irin wannan family ɗin fiye da inda ba hakan ba ne ba sannan an fi samun biyan bukata na iyalai ma'ana ke da abin da ya shafi finance abin da ya shafi abin na kuɗi haka da kuma ma bukatu na rayuwa gaba daya saboda wani lokacin ba kuɗin ne kadai ba har su shawarwari din har kula da yanayin kowa yanzu misali idan gida eh, eh, da yara biyu uku zuwa bai fi goma ba kuma uwar guda ɗaya ce to musamman ta kan iya sa lokaci ta kula da kowane irin yaro a gidan mm. daga ɗakinsu zuwa abin da za su ci tana kuma iya gane kowane yaro me yake so da kuma kowane yaro me baya so da kuma me matsalan kowane yaro halin shi da kuma wanda ba halin shi ba amma idan ya zama extended family wata ran wani lokacin wanda ka haifa kaɗai kake iya sani wanda ba ka haifa ba ta iya yiwuwa watakila ba a samu tarbiyyan a zama kusanci eh, kusantuwa da juna ba yawa to wannan yakan taimaka wajen sai ki gabara a samu kusanci sosai ba da kuma iya controlling din wannan gida ɗin to wannan su ne kaɗan daga cikin eh, amfani na wannan ƙaramin gida ɗin da bai yi zurfi da yawan ba to menene kuma matsalolin da ake samu a cikin irin wannan eh, ɓangare na gida mm. na ɗaya shine wani lokaci akan samu matsalan rashin iya kula ma'ana amfanin matsalar ma'anan rashin iya kula da ake iya samu a wannan na nuclear family duk da kasancewar shi karami mm. kuma ɗazuna ce yana ɗaya daga cikin amfanin na wani bangare kenan da suke iya mm. samu to a wani bangaren kuma akan samu wannan matsalar musamman an samu matsalar rabuwa eh. su misali idan mijin ya rabu da matar mm. tunda ita kaɗai ne a gidan so dole wacce zai auro zai zama wata sabon tarbiyya za a yi idan aka ci rashin sa'a tarbiyyanta daban da tarbiyyanta da aka gina waka ce rashin sa'a tana da tsananin kishin da yaran ma sun zama kishiyoyinta mm, mm, mm. ko kuma ma aka ci rashin sa'a ya ɗauki 'ya'yan ya kai su gidansu ko gidan matar to kinga kenan wannan rashin kula din yana iya shigowa ciki duk da kasancewan kuma eh, eh, wannan gidan ya kasance a matsayin shi na nukiliya haka kuma kula da haƙƙin iyalai idan aka ci rashin sa'a mai wannan gidan watakila mai son kanshi ne ko kuma mai rashin magidancin ko kuma mm. mai rashin sanin haƙƙin da ya rataya a kan shi ne to za ki ga musamman in tana aiki mm. zai bar kusan kome a kanta za ki ga kome ita za ta rinka yi kuma bayan inda a ce ya san matar ba ɗaya ba ne wata Allah ya Allah ɗayar ba ta aiki mm. ya Allah yana da 'ya'yan da kila ba nasu ba ne ba to nan yakan sa namiji ya iya taimakawa ya kula da al'amuran da ke cikin gida ɗin amma idan babu yara babu wa'insu wanda haƙoƙin shi ya yi a kansu fiye da ita kaɗai to musamman in tana aiki to yana iya janyo matsalan ya daina yin abin da ya kamata ko kasuwanci mm. yau sai daina kasuwancin da ya bunƙasa haka yawa zaki ga an abu ne kuma rashin idon wasu yes daga ke sai mutum nan ma yana a babban muhalli mm, ne mm, wani ma zai gani wani zai gani mutum zai dan ji nauyin hakan tabbas sannan kuma akan iya samun matsala idan ba a samun haifuwa so idan kika ga gida nuclear family ya ci gaba mm. to sai dai in an ci sa'a duka bangare biyun ba sa son haifuwa ne mm. wanda kuma kin ga dai a zamanin mu yanzu da kyar zai yi haka a ce matar ba ta so ta haifu namijin ma ba so ya haifu so kalilan ne ake samun wannan daman saboda haka idan aka ci rashin sa'a babu haifuwa tsakani mm. to nuclear family yana samun matsala matsala kuma babba wanda shi ne yana ɗaya daga cikin dalilin da zai sa dole ko dai ya rabu da ke ko kuma ya karo wata yawa sannan abu na uku gidan baya girma da yawa a nuclear family gida baya girma da yawa ma'anan gida baya girma da yawa shine mace ba za ta yi haifan yaya su shirin ba to akwai eh, extended family ana iya samun gida yan eh, eh, gidan su kai ɗari yawa amma a nuclear family hadili da kyar za ki ga gidan nuclear family mace ta iya haifan ko biyu uku uku take haifuwa da kyar mm. za ta yi haifan ishirin so kin ga kenan wani yana takaitar da girman gidan so nuclear family sau da dama ba sa cika girma da wuri sai dai sun koma extended tunda ana iya koma extended daga nuclear ma'ana kenan idan suka ci gaba da haɓaka maybe mazan gidan suka girma mm. ko da ita ɗaya ne kaɗai matar gidan eh. mazan suka girma su suka yi aure eh. suka hayayyafa eh. to ya koma extended ko kuma su aure sama da ɗaya sama da ɗaya yawwa su zo su haɓaka to wannan yana daga cikin matsalar da ake samu idan akwai wannan me sunan shi nuclear family sai shi kuma extended family wanda na ce shi ne wanda shi kuma iyalai ne wanda suka haɗu suka fi ƙarfin mahaifi kaɗai da mahaifiya da 'ya'ya har da dangi so wannan gidan yakan zamo ya fi girma fiye da wancan gidan to me amfanin shi amfanin irin wannan babban gidan shine yakan samar da security yakan samar da tsaro wa juna wannan kawunki ne mm. abu kaɗan ya faru kina da wanda zaki kin fi saba da mm. kawunki ko kin fi saba da yafin donki ko kin fi saba da guggonki mm. ma'ana dai akwai sense of wannan security din na cewa ko ina kike yan uwanki ne ba za ki eh, samu cutuwa ba to wannan yana daga cikin amfanin shi sannan amfanin polygamous family ma'ana kenan extended family gida babba shine yakan taimaka arziki ya haɓaka tunda wannan ya fita ya nema eh, wancan ya fita ya eh. nema sai ki ga ɗaya daga ciki ya yi kuɗin da watakila masu shi zai rike gaba ɗaya gidan to kun ga kin ga kenan wannan ma yana daga cikin amfanin shi polygamous family sannan kuma yana daga cikin amfanin shi ne ba a cika rashin haifuwa ga mm. waɗanda suke iya samun matsala har auren ya samu matsala don rashin haifuwa to in dai extended family ne in wannan ba ta haifuwa za samu wancan yana haifuwa mm. in wancan ba ta haifuwa wancan tana haifuwa to wannan yana taimakawa tunda kuma extended ne idan aka yi aka jira aka jira mutum bai haifu ba ma za a iya ƙaro wata mm. saboda an riga da an saba gidan daman iyali sun saba da yawan mm. iya auren fiye da guda ɗaya sannan kuma kwanciyar hankali ya fi samuwa irin wannan gida mm. fiye da wancan gida ɗin abin da yasa na ce kwanciyar hankali ya fi samuwa a extended family shine yawanci koda da akwai akan iya samun matsala na wani yaro a ya samu matsalan tarbiyya ko dai wani abu a cikin rashin eh, amfanunukan shi zan faɗe su amma dai yana daga cikin abun da ake samu na kwanciyar hankali musamman ga shi mai gida mm. idan extended family ne wannan ta bata maka rai za ka yi zuwa wajen wacce. za ta faranta maka rai amma idan guda ɗaya ne idan ranka ya ɓaci to baka da inda za ka je ka sai dai bakin ciki ya maka mm. yawan da har ma kila ka iya samun hawan jini ko wani abu haka ita ma ta macen idan miji shi kaɗai ne kamar yadda dazu muka ce ɗaya daga cikin rashin amfanin shi wannan nuclear family ɗin shine yakan saka a daina ɗaukan yanki musamman idan kana aiki ko kana kasuwanci to shi ma a wannan ɓangaren hakan ne so eh, wani rashin amfani nan shi shine yakan sanya idan gidan eh, wata tana da wannan matsala irin na baya da na faɗi to yakan sa ya zama an samu matsalar rashin kula din da mm. kuma rashin nutsuwa din da ake samu a cikin mm. wannan gida din mm. to sai kuma disadvantages din shi mana kenan matsalolin da ake samu a cikin eh, babban gida kenan na farko shine shi ma tun da gidan ana da yawa to control yana da wahala tarbiyyan gidan yana iya zamowa da matsala zaki ga in ba ki sabu san samu wake daya da zai bata miya ko kuma yan ɗakin nan suna da matsala da yan ɗakin can to wannan yana daga cikin babban matsalar da ake samu a extended family musamman kuma idan babban gidan ya rasu idan ya eh, zamana babu lema to matsalar ta fi nuna na rashin control din saboda idan babu mai cewa kul a waje a ji kuma to lalle lalle za ki ga wannan gida ya samu matsala na tarbiyya to wannan rashin control din yakan fi kamari idan musamman wannan lema din ya kau ko ya rasu mm. musamman irin kila mahaifi idan ya rasu za ki ga kan gado an samu rarrabuwar kai an samu rarrabiyan kai ko kuma mata wanda tana da 'ya'ya a gidanta ce za ta yi aure ko mijin ya zo gidan mm. ko ita ta bar gidan ta bar 'ya'yanta duk za ki ga ana ta samun da maza yawwa to duka wannan yana iya kawa tabbas duka ko 'ya'ya matan ko 'ya'ya mazan duka eh. suna samun wannan matsalan sannan kuma cikin wannan extended family din har yanzu akan samu suma matsalan rashin i da haƙƙi mm. musamman ga shi namijin da yawan maza ba sa yin planning shi yasa muka fara da ya ake tsara rayuwa da yawan maza sukan iya yin aure ba tare da suna da tsarin su dai kawai inda zaki tambaye za su ce miki kawai su suna da ra'ayin kawai su ga mata da yawa suka aura shikenan shine ra'ayin su kawai su ga gidansu su shigo in ma fadan za a yi a shigo a ga kawai mata na fada to su kawai eh, na burge duka akai na <laughs> yawa eh to kawai akwai wanda ra'ayin su mm. kenan akwai wanda kuma zai ce miki kawai shi yaya yake so kawai yana so mm. kafin ya rasu a ce ya bar 'ya'yan da ya haifa sun kai talatin arba'in to wannan yakan sanya gidan ya iya fin karfinka saboda baka da tsari so idan baka yi tsari a rayuwa na cewa ga burin da kake so ka cimma ba ina so in samu 'ya'ya goma ina so biyar daga ciki su zama likitoci biyar daga ciki su zama lawyers da sauransu babu wannan tsarin a rayuwanka to kawai za ka yi ta haifuwan ne yaran suna ta girman da ba za ka iya yi da haƙƙinka a kansu ba to idan babu wannan haƙƙin sai ki ga an bar wa mata suke da kula da gidan to nan kula da gidan da mata za su yi ta iya yiwa ya fi karfin su da ba haƙƙin su bane ba kai kana zaune akwai gidan da zaki je ki samu extended family baban yana zaune a gindin bishiya mama ta fita ta je ta yi sai da abin da za ta sayar ta zo ta taho da cefe ne ta ɗaura a kawo mishi kuma ya zauna ci haka yaran wani mai kokarin da ya dan yi tarbiyyan yaran zaki ga yaran ne za su fita su je su nemo abun da za a ci su kawo to duk da hakan ma akwai sauƙi amma da yawa akan sauke haƙƙi na musamman wanda ya zama ma wajibi domin wannan girman family din da yawa haka kuma na uku rashin tarbiya ya fi samuwa da yawa a wannan extended family din fiye da nuclear saboda tun da abu ya yawa ko ya'ya sun yawa ko iyali sun yawa dole za samu wani ya raina wani ko kuma a ci rashin sa'a wani ya tashi ba hankali maybe shashaye ko wata ta zama tana bin maza ko wani abin da ya kama da wannan so wannan rashin tarbiyyan ya fi nunawa da yawa a extended family kamar yadda ɗazu na ce shi nuclear family uwar ɗaya ce mahaifin ɗaya ne saboda haka i'do su akan 'ya'yan yake amma su kuma wa'annan extended family uwayen ba ɗaya ba ne ta iya yiwuwa ma sun ma babu uwar a gidan watakila ma kakar ne ke kula da su watakila ya dukko ne akwai ya dukkon da za ta ga akan manan ya dukko ita ce wadda ta zauna da mahaifiyanka ko kishiyar mahaifiyanka akwai wadda za ta rinka gani a kan ɗan wata kishi ta ya mm. ci gaba mm. gara ta yi duk yadda za ta yi ko da tsafi ne mm. ta sa shi kada ya ci gaba to a wannan irin tunanin nasu za ta iya ko ta sakalta shi ta sa shi ya zama mutumin banza ko ta ta zuga shi ta sa shi ya zama mai shashaye ko wani abu ko ta ma mishi magani duk ana samun mata da suke iya yin sannan idan background din ya bambanta yes saboda wanda ta fito daga can Wanda ta fito daga can wacce ta fito kowace kuma da kalan ta so ana zaune a environment ɗaya mm, mm. ko da ke kin killace naki kin yi karan naki dole zai fita ya yi cuɗanya da nan ma lalle yana sakawa dole zai dan yi tasiri a wurin taba tarbiyya tabbas yana sakawa to kun ga duk wannan yana daga ciki sannan kuma kishi kamar yadda ɗazun nake misali da ya dukko so kishi yana iya kawo matsala cikin extended family saboda me duk inda aka ce extended family akwai yiwuwar matan ba guda ɗaya bane mm. maybe biyu ne ko uku ne ko hudu ne to kuma kamar yadda ɗazu na bada misalin akwai possibility ma wata mata fita ta bar 'ya'yan mm. to mai kula da wannan 'ya'yan shi fa namiji yana ganin tunda yana da mata mm. to 'ya'yan shi ko nawa ne ba matsala tunda yana kula da ke zaki kula da su to amma babu wannan a duk mace kashi casa'in cikin ɗari matan mu hausawa suna da wannan rashin hankalin kishin da yake tsakaninki da eh, uwar shi ya iya affecting yaro Mana kenan akwai wanda ma su zauna da mahaifiyar ba watakila ma ta rasu watakila batta gidan watakila tana da auren ta ma wani waje amma sai kiga tsananin kishin yana nunawa har ya hau kan yaran to wannan rashin hankalin da yake samuwa a extended family yana taimaka ma wargajewan family din in ba ta ba sai kiga tarbiyya gaba ɗaya ya samu matsala so kishi yana daga ciki kuma a gaban akan kishi sai kiga malama ko masaniya suna cacar baki da junansu mm. suna rashin hankali a gaban yaransu a gaban makota duka don tsananin kishi to kin ga kenan kishi yana taimakawa extended family ya samu matsala wanda inda a nuclear family ne ke ɗaya ce to hayas abin da zaki kila kin leka wayan shi ne kika ga yayi magana da wata wata kila ma yar uwar shi ce ko kuma a'a kin ji shi yana waya da wata a'a ko kuma ya ce miki zai nemi wata kafin yawanci ake fara samun matsalar da take nunawa domin mace tana iya zama da namiji shekara ashirin ba za ta kai karan shi ba ko me za su yi gunuzun su yi a gida amma matukar ce ya fara neman wata mm. ko kuma ya kawo wata to za ta daina rage mishi so mutuncin shi zai ragu za ta ga kawai son ta ne ya ragu da wannan dai abubuwan wanda insha Allah muka zo yin magana kan kishi mm. insha Allah za mu sake tattauna akan shi sannan kuma akan samu rashin kusancin iyaye especially ma uba in extended family ne mm. saboda dama kenan ya tafi nemo abin da ya kamata sau da dama ma baya gida unlike nuclear family wanda wata watakila baban kawai kila ya dan je aikin shi ne zai iya zuwa saboda gidan bai girman da bai kamata ya zauna a cikinta ba mm. zai zama har dare har washe gari amma in extended family ne zaki gidan yara kaɗai sun yi wanda. gare ko da bai da abun yi a waje zaki ga ya zauna saboda zai yi zauna cikin yara da mata ba to amma in mace ce kaɗai da 'ya'ya biyu uku biyar mm. to zaki ga namijin ya fi zama a gida ya fi zama a ɗaki ya fi zama tsakar gida fiye da so kulawan namiji da kusancin musamman uba ga 'ya'yan shi a extended family yana samun matsala masu nuclear family sun fi tausayin 'ya'yansu 'ya'yan sun fi tausayin ubansu amma extended family zaki ga rashin nuna ya damu da yaran rashin samun zama da su koyaushe yakan sa yaran karan kansu sai su rinka jin uban bai damu da su ba eh. a inda ya damu da su ma me dalilin tattaro musu wa'annan mata aka yi ta aure aka kawo yanzu abinci ma ya fi karfin su kwanciyar hankali babu kullun yau faɗan yau gobe na gobe to wannan da yana sanya kusanci tsakani har ki ga wani lokacin ya'ya suna komawa bangaren mahaifiyarsu mana mm. kenan ko me sai suna ganin kamar kana cutar da mahaifiyarsu so za ki ga yara ba sa tausayin baban saboda wannan kulawan da ya kamata ya musu da kusancin da ya kamata ya musu baya samu ya iya yi sannan abu na gaba shine rashin i da haƙoƙin gida kamar yadda ɗazu muka faɗi shi ma yana daga cikin a nuclear family akan samu wannan ga mazan da suka ga dama domin a nuclear family kuna da kusanci da kuma rashin yawan da ya kamata idan mutum ya ga dama zai iya ɗaukan ɗawainiyan 'ya'yan shi da matan shi amma a extended family Allah ke da iko za ka yi kai ra'ayinka kawai mata biyu ko uku ko hudu kake so ka aura amma kuma baka san Allah kuma 'ya'ya nawa yake da niyan fitarwa a cikin matan nan ba mm. to wannan iko ne na Allah saboda haka extended family ta iya yiwa ba niyyar ka bane samun ƴaƴan ma da yawa amma Allah ya ga dama sai samar da su da yawa to wannan yakan sanya rashin i da haƙoƙi sai ki ga wani ɗakin wani namijin yana biya wa 'yan ɗakin nan makaranta ba zai biya wa 'yancan ba ko don kina aiki ko ku mm. suna da rufin asiri sai ya ɗauke haƙoƙin ya mm. wani ma zaki ga gaba ɗaya yaran shi suna zaune a gida ba zai kai su ko makaranta ba wayansu ya kai su makaranta a kore su wancan makarantar ya sake samun kuɗi ya tattara su ya kai su ya musu rajista wani makaranta da haka har su gama makarantar akwai yaron da yake cewa da kanshi yaron fara ya gane hakan babansu yake mishi dan firamare kuma bai fi firamare 5 ba shi da kanshi yaron yake cewa yanzu ai an gama sakwantam in aka ci rashin sa aka kore mu fa ba mu gama tattam dinnan ba baba zai sake canja mu zai sake zaunar da mu a gida Mm. har sai ɗin ya kare new session sai sake nemo kuɗi sai kai ma wani makaranta yara kansu suna gane saboda yanzu irin private school abinda suke shi ne sukan yi amfani da yaron ne wajen matsawa iyaye da yawan 'ya'yan masu yake kula ko ba su ma san cewa haƙƙin babansu ne ya biya musu kuɗin makaranta ba mata da yawa zaki ga su suke kawo yaransu makaranta su suke zuwa inda akwai matsalar makaranta open day ne graduation ne mm. ko me zaki ga ta mace ne take zuwa namijin ba za ki taba ba taba ganin shi ba ma za ki yin shekara uku hudu da yaro ba ki ma ga baban ba akwai wani lokacin da nake cewa ma'anan a private school idan ka samu mahaifin da shi ke daukan ɗawainiyan mm. yaran shi mm. to laifin alhamdu tsabagen kaɗan su da suka yi sannan kuma akan samu matsalan gado idan aka yi rasuwa kamar yadda dazun mm. na faɗa ko mahaifiya ko mahaifi idan ya rasu akan samu matsalan gado so wannan kaɗan daga cikin amfanin nuka da kuma rashin da kuma matsalolin da ake samu a kashe-kashen iyali da muke da su eh, nuclear da kuma extended family muna fata Allah subhanahu ta'ala ya samu dace Allah kuma tabaraka ta'ala kai mu wani satin domin mu yi magana kan haƙoƙin da ya rataya akan kowa a cikin wannan family din insha Allah to Allah subhanahu ta'ala ya samu dace to Allah ya saka da alkhairi bayanai sun tattafi an mm. kuma ɗauko hanya insha Allah Allah nuna mana wani sati za mu ɗaura to assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum rahmatullah